والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون waɗanda masharakai suke bautawa koma bayan Allah ba sa halattar komai ko da ɗan ƙarami ne kuma waɗanda suke bautawa koma bayan Allah su ne suke yin su to ta yaya za su yi bauta ga abin da suke samar da shi da hannuwansu daga cikin gumaka